Assalamu alaikum rahmatullahi an barkamu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo. A yau na kawo muku wani application ne wanda duk wanda yake wasu ya kamata a ce ya mallaki wannan application din saboda amfanin sa. Na ɗaya daga cikin abubuwan da application din yana yi, application din zai iya baka dama ka kira kowace lambar waya ba tare da kai saving ɗinta ba, ko kuma kai video call da ita ko kai chatting ko kai komai da kake so. Sannan application din zai baka wata lambar wanda in ka ga dama za ka na iya WhatsApp da ita ko kana tsokana abokanka ko kuma in baka so a san lambar ka ta asali ko kana so kai WhatsApp call za ka yi kira kuma sannan nan wata lamba ta je ka gama waya ba tare da lambar ka ta bayyana ba kai duk wani abu da ka sani da sauƙaƙawa wannan application din zai maka musamman bangaren chatting da yawa daga cikin mu za ga wani sa'in mutum yana tafiya ya ga lambar waya ko an bashi lambar waya ko an bashi lambar wani mutum yana so ya tuntube shi a wasa ko mar magana ba zai iya mar ba har sai yi saving din number sa saboda irin waye to wannan yana ba mutane wahala ko misali mutum ya ga lambar WhatsApp a wata mujalla ko a gidan abinci ko waye kawai so yake musu magana ba bukatar sai yi sabbin saboda kai ya cika contact din sa wannan application din zai ma wannan aiki aikin da abubuwa da yawa don haka domin yadda ake amfani da wani abun ku biyo ni cikin bidiyon ku gani amma kafin mu fara bidiyon ina roƙon ku da kada ku manta ku danna mana wannan alamar ta like sannan ku danna alamar shiya haka zai bayyana muku duka social media din ku sai mutum ya yi shiya a duk wanda yake so misali in mutum zai a WhatsApp zai danna WhatsApp haka zai kawo shi nan kawai mutum zai danna status sai ya danna wannan alamar kawai daga ya danna haka shikenan ya mana shiya din bidiyon mu to ko Facebook ko Telegram ko wanne ne mutum zai iya yin haka da fari idan kuna so ku ɗauko application ɗin hanya ce mai matuƙar sauƙi ko dai ku zo misali nan gun comment da kuka gani gashi nan comment mutum yana dannawa haka zai ga gashi nan alamar link ga ta nan ta bayyana ita ce comment na farko ya danna ta haka ko kuma mutum ya danna kan sunan bidiyon kamar yadda kuke gani kan sunan bidiyon wannan farin rubutun mutum yana dannawa haka zai kawo man nan bayan ya kawo man nan a nan ma zai ga link to ko sai mutum ya danna link bayan ya danna zai ce da wada opera yake so ya bude sai ya danna dukkan opera da yake so ya bude ni barin bude da firefox misali kamar yadda kuke gani bayan ya bude wannan fuskar zai kawo muku anan za ku ga bayanai akan application din baki ɗaya da komai da komai kamar yadda kuka gani gashi nan duka wannan bayanai ne masu matukar muhimmanci akan application din a nan karshe za ku ga na rubuta a takaice wannan application yana da matukar muhimmanci ya kamata a ce kowa ya mallake shi dumi wasu da haka kawai mutum sai zai zo ya danna wannan alamar ta downloadin kuna danna alamar downloadin zai kai ku da ku downloadin din application din sai ku downloadin din sa to bayan kun gama downloadin din application din ya bude wannan ita ce fuska ta farko da zai fara kawo muku da haka kai tsaye mutum zai ga bayanan nan zai dan ja haka yana danna next next bayan ya gama kawai zai zo ya danna get started kamar da ku gani bayan mutum ya danna get started kamar haka kawai zai zo anan zai ga wata alama ga ta nan a kashe kawai sai ya kunna ta haka daga nan application din zai nemi izini sai ya bashi dama haka bayan ya bashi dama a nan zai nemi permission kawai sai ya kunna alamar permission nan haka sai ya back a wayarsa to kamar yadda kuke gani yanzu kun kunna application din a nan za ku ga wata alama ta bayyana kamar ta messenger yanzu ko da za mu fita za ku ga alamar tana bayyana amfanin wannan alamar ga application din shine zai baka dama kawai yanzu duk lokacin da kake so ka yi kira ko wani abu kana danna ta zai kawo magun kira da sauran abubuwa idan ko muka dawo cikin application din anan za ku ga nan misali ga contact din mutum ga baki daya duk lambobin wayarsa a nan zai gan su kamar yadda kuke gani saboda kira ko na makamancin haka sannan anan misali mutum zai ga phone number da yake so ya mallaka irin sabuwar phone number da na bayani anan kuma mutum irin misali zai ga duka bayanansa to idan misali mutum yana so ya mallaki phone number zai zo ya danna C plan din nan kamar haka yadda kuke gani a nan zai ce na kuɗi ne misali phone number shin misali a wata yana jama dala biyu ko kuma za ka biya dala ashirin da biyu to ya danganta yanzu misali mutum yana son bangaren sabuwar lambar waya na kuɗi ne amma mu abin da ya sa muka mallaki application din ba wannan lambar wayar ce wannan abin da yake ne yanzu misali idan muka zo duk lambar wayar da aka baka misali yanzu an bani wata lambar waya bari in sa kowace kala yanzu misali wannan lambar wayar haka na sa ta kamar yadda kuke gani da ko ina danna alamar kira a nan kun ga ya bayyana mun wasu ba bukatar sai na yi saving ɗinta kowaye kowaye. to yanzu kawai zan iya danna wasu ɗina kai tsaye yana shiga zai mun sacin zai mun sacin yanzu ba lambar wayar a gaske don haka shi yasa bai nuna mun ita ba amma da akwai kawai zai nuna min ita sannan yanzu idan na danna alamar message nan kun gani shi ma zai kai ni whatsapp business ko kuma wannan whatsapp din sai in kira wayar sannan kuma idan ina so ma in yi bidiyo kawai ina danna haka kamar yadda kuke gani bidiyo call misali yanzu duk lambar da mutum yake so a duniya kawai duk lambar da ka wannan a nan za ka wannan ɗinta sannan in kana so ka goge lamba za ka goge ta ta nan kamar yadda kuke gani to yanzu wannan amfanin application ɗin sannan wannan abin yanzu ban kun gama installing na application ɗin zai zauna a haka a wayar ku to wasu na san watakila ba sa san shi to ko idan mutum baya son shi zai zo ya ja shi kamar yadda ake cire messenger ya zo ya cire shi haka cikin sauki babu wahala to sannan kuma idan mutum yana so a ya dawo da shi wata lokacin ko mutum zai shigo application ɗin bayan kun shigo application ɗin mutum zai zo alamar mutum ɗin nan ta ƙarshe daga nan zai ga a rubuta show sleep on white kawai mutum ya danna shi haka yana danna kun ga ya dawo to yanzu duk inda ka shiga a wayarka abin yana nan ba zai goge ba sannan duk lokacin da ka je kawai kana buƙatar wata lambar waya ko misali ka shiga opera ne haka kana browsing ɗinka sai ka ga wata lambar waya a wani kamfani ko wani shago ko wani makamancin haka sun ce domin tuntuɓar su a tuntuɓe su ga lambar wayar su ta wasaf kowa irin yadda dai mutane suke haka misali kana ganin lambar waya su kawai sai ka danna nan zai baka dama irin kawai sai ka zo gashi nan gun diyala ka yi haka kawai sai ka sa misali lambar waya su misali misa 0 ko kuma haka 2348089562311 haka kawai mu sa wannan lambar kawai muna gama sa kawai sai mu danna nan haka muna dannawa sai mu danna WhatsApp kai tsaye dai kai mu WhatsApp din su to bayan ya kai mu WhatsApp din su anan sai mu tambaye su abin da muke so ko bidiyo call ko wai wani ita ce fikira application na takaice idan ya burge ku kada ku manta da danna alamar like da share da subscribe anan nake ce muku والسلام عليكم